tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku <clears throat> daidai da sha biyar ga watan jiwa shekara ta dubu biyu da ishirin da biyu wannan shine majalisunmu na uku da muke tattaunawa dangane da abin da ya shafi makomar rayuwanmu da kuma addininmu da al'ummanmu da kuma yankinmu da muke mataki kada ku bari serena kada ku bari su ci dugumunku wannan bayani ne mai zaman kanshi wanda a gaba za mu zo za mu tattauna abin da muke so mu gabatar a ƙarƙashin wannan kada mu bari su raina mu a bayanan yanzu wanda muka waje da shi zuwa ga malamai da ɗaliban ilimi da al'umman musulmi suke sauraron su kuma ba za mu bari a ci da gominmu ba idan da an ci to yanzu lokacin a ci da gominmu ya wuce ba za mu bar wannan ba za mu zo za mu bayyana ma mu, su fahimci wannan kuma waɗannan bayanai da muke gabatar da su mariga mun yi networkin mutanen mako ina duk mutumin da yake harkan siyasa yake ganin kamar ba'a muke yi to Allah ya kai mu boda zai gane ba ba'a muke yi abinda muka sanar da ɗalibai da magoya baya da masoya addinin musulunci a ko'ina suke a ƙasar nan kowa ya tabbatar da ya je ya yanki katin zaɓe idan katin zaɓenka baka gan shi ba to ka nemo shi ka aje shi a kusa domin akwai ranar da zai aiki ranar shi ne an iso boda duk wani ɗan siyasa mai rawan kai ya gigiwa abin da ya rubuta allon shi a ranar za mu biya shi. in ko bai iya rubutawa ba ya zama gaula za mu rubuta mai kuma mu biya mashi wannan za su gane amfanin yawa za su gane alherin cewa da annabi ya yi mana ya aure ku hayayyafa zan yi alfahari da yawan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mun gode ya rasulullah yawa zai mana rana kuma zai mana amfani in sha Allah kowa ya ƙoƙari katin zaɓen shi waɗanda ba su yi ba su je su yi wanda ya ce shi ba zai yi zaɓe ba ka yi haƙuri yanzu al'amarin na neman ta sake zani ne ta juyi don ba zai yi mu bari a mana tsakiyar da ba idan 'yan siyasa suna yin su a siyasance kuma abin da muke cewa malaman addini su daina shigowa ciki in ba ku shigo ba ba za mu shigo sai bar 'yan siyasa da suke tafiya a bisa kundin tsarin mulki na ƙasa to su ci gaba da tafiya a kan wannan kundin idan an haɗa a boda a kiyama to sai su gaya ma Allah madaukakin sarki ya suka ajin nashi suka yi nasu wannan wani ishi ne na daban wanda ba hannuna ko hannunku yake ba yana hannun mai abin ne wannan ba shi za mu tattauna amma a ce malaman addinai su rika shigowa cikin wannan harka suna yi magana mu mu ja baki mai shuru a wannan ba'a mawaka ne kuma a hakikanin gaskiya su ma za mu biya masu karatunsa daidai gargudu babu wani wanda za mu iya kallon yana ma addinin musulunci cin kashi mu bar shi a haƙura a haka wannan ba zai yiwu ba zagi ba cin mutunci kuma wallahi ba za mu tada hankalin kowa ba kuma ba za mu yadda mu ma a tada namu hankalin ba ba magana kai ba ba abin da ke rushe batu sai batu ɗan uwan shi za ne maka daidai naka muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ƙara maimaita mana karo na biyu a 99 bari in muku tariyan baya jam'iyyu manya na ƙasar nan sun tsaye da 'yan takarar shugaban ƙasa a wani yanki kuma mabiya wani addini haka muka haƙura a yankinmu da addininmu muka bi babu wani malami cikin malamanmu ko wani basara ke cikin sarakunanmu ko wani dattijo cikin dattawanmu masu faɗa a ji a cikinmu wanda yi wata magana haka muka bi su ba don ba mu da bakin magana ba ba don muna jin tsoro ba ba don wani abu Allah madaukin sarki da ya tashi juya mana ke juya mana a shekara ta 2019 sai zama 'yan takarar da jam'iyyun suka tsara tsaidawa sai suka zama 'yan yankin nan ne ko mabiya wannan addinin Allah maɗaukin sarki ya zaɓi ɗaya daga ciki ya bamu a wannan zaɓe da za a yi na shekara ta 2023 kuma sai ya ƙara canza mana sai zama dukkanin manyan 'yan takarar da jam'iyyu suka tsaida aƙalla cikin abin da na sani akwai hudu daga yankin nan suke sannan kuma duk mabiya addini ɗaya uku daga wannan yankin ɗaya daga wancan yankin ba mu ja baki mun yi shiru ba sannan kuma ba mu ce komi ba ɗan abin da aka faɗi mun ce sai muka ja baki muka shiru amma mutanen nan sai ga kaza haƙuri suke ta surutu suke ta surutu su ba su yadda ba su ba su yadda ba su ba su yadda ba to mu ne za mu yadda ku ci da gumunmu kuna minority sai ma haƙurin mu biyu ku ku wakilce mu ku da ake zigawa ake jawo hankalinku ku je ku wannan kuskuren ku gani ku je ku yi Allah kai mu goda ba TBC ba a yana hannun ba an gano wannan da kyau ko ban yi magana ba sauran nan sai kyautu mutanen nan su riƙe yi mana waɗannan abubuwan da suke yi ko kun san a yanzu haka a jihar osun 80% na al'umman jihar osun dun musulmi ne da ce 10-15% ‘yan wasu addinai ba amma akwai jam'iyyar da ta tsaye da ɗan takara ba musulmi ba mataimakin shi ba musulmi ba a cikin wannan al'umma mu musulmi mun yi magana ko ko renin har ya kai ga mu ana ganin ba mu da yanci mu ba 'yan najeriya ba ne ko mu ba mu da bakin magana ku ɗauko jihar filato yi yawan musulmin jihar filato ba a ba su daidai da mataimaki kai ba wani mukami na azo a gani da za a kalla da ake ɗaukan al'ummar musulmi a ba su a nan nan jihar filato ba mu da bakin magana ne menene percentage din waɗannan da suke mana wannan cin kashin a jihar taraba percentage na musulmi nawa ne a jihar amma suke jagoranci musulmi sun ja baki sun musu shuru tsoro muke ji ko komi ne ɗahaban son zaman lafiya ne ba a jihar benue ba mu da wakilcin musulmi ne da zai zama ba a ba mu takara kowace irin takara ne suke yin su sai dai mummudi abinda nake so ga su waɗannan mabiya wancan addinin ku je ku zargi 'yan kudu da aka zuba takara gwamnoninsu da sarakunansu da masu arzikinsu da dattawansu da delegatinsu suna ji suna gani suka bari a wannan jam'iyya aka tsaye da musulmi a wancan jam'iyya aka ƙara tsaye da musulmi waɗancan ma suka tsaye da musulmi su za ku tuhuma ba mu na wannan yankin kuma a zo gida kuna kallo sai mu bauku ku ce duk abin da kuke so shine za a yi wannan ba zai sako ba jama'a mun gano wannan da kyau ko har kuma a iya samun wasu daga cikin waɗanda ke danganta kansu ga musulunci wai suna cewa wai musulunci bai yadda ko kalma mai kama da wannan wai ba adalci ba ne a tsaye da musulmi da musulmi su takara to wani irin musuluncin namun da muke koko wanne a ina musuluncin ya ce haka shi musuluncin da yi magana a jihar filato ba da yi a jihar benue ba da yi a jihar osun ba Allah ku san maganganun da yake faɗi da irin wannan sakacin idan mutanenmu suka tsaya suka yi irin abin da zai zo ya faru da mu kenan kamar yadda ya faru da musulmin ƙasan kamaru lokacin ahmad ahijo da folbiya wannan shi ma ishu ne mai zaman kanshi da za mu zo za mu tattauna muku ku gane haɗarin wannan abin da suke neman su ja mu zuwa gare shi muna fasa fa muna ankare sun san me muke yi wannan ɗan takarar da ake tece ku ci a kan shi har ku manta matan shi fa rikakkiyar fastoci shi kuma ga irin shi sannan kuma mu yadda a ɗauko kafirin arewa ritsa shi a tsakiya kuna tsammanin kuna da wakilci kenan ta ku san me kuke faɗi mu ba san me muke ba dabbobi ne mu ba ko ba jahilai ne mu ba kuma ba wai ba mu san me muke yi bane ba zai kyautu musulmin mu suna zuwa suna mana irin wannan rashin mutuncin saboda kwaɗayi da zai sani ya kamata mu ja baki mu shuru ba ku bar su yanda muka shuru kowa ma ya shuru in suka ɗauko abin da suka ɗauko kawai shi kenan Allah ya mu goda mana dole ne in sun ɗauki musulmi da musulmi mu yi su ya danganta a bisa ƙa'idar da muka yi a bayan ne ma ba zai wani mutanen wasu addinai ta rika gaya mana abin da za mu yi a cikin gidanmu ba a ba za mu yi da wannan ta ta da kusan wannan ba za mu yadda ba in sun yi wannan laluransu har a waye gari uzo kalu ya fi ku hankali shi ba kirista ba har a waye gari gwamnan imo ya fi ku tunani kuna musulmi ba abin da ya dame mu da waɗannan shi yasa bayanan mu tsumagiyan kan hanya ne in ma ka ce ka ji kamar bayanan suna tebarin wani an jima kuma za ka ji suna tebarin wani so da mu abin da muke cewa ba za mu bari a mai da mu wawaye ba kuma ba za mu bari a rena mu ba sannan wallahi ba wanda zai ci da gani mu jama'a mun fahimci wannan ne kyau ko al'umman musulmi mu sani mu wasu jama'a ne masu tsari Allah bai bar ma kara gaba ba komai an tsara mun shi shi sa muke son mu ba abubuwan mu cikin tsari cikin saiti kuma a natse hankalin mu kwance yayin yadda za mu biya ma kowa karatun da ya dace da shi in shi ya rubuta allon shi in kuma da ƙiƙi ne ya kasa rubutawa mu rubuta mashi kuma mu karanta mashi harka ce ta jira idan wannan karatun da ka nemi mu biya maka muka biya maka kasan shekara takwas ne za ka jira ka tsaya ka yi lissafin abin da za ka yi ba mu da wani hauma hauma abin da nake roƙon mutanenmu na birni da ƙauye maza da mata shi ne kowa ya je yanki katin zaɓe kar kuma yawa ya sa ka ga mutane tun ce. ni yau zan samu a'a wani gudu ne na jihadi na ƙwato haƙƙi an gano wannan da kyau ku domin annabi ya gaya mana je alfahari da yawan mu. ga ɗaya daga cikin lokacin kafin a ji wancan lokacin sai mun nuna yawa kuma yawan zai mana rana in Allah ya mun gano wannan da kyau magana na gaba ku wasu malamai ku yi haƙuri da abin da zan faɗi ban so yin maganan ba amma ya zama dole da wasu mabiya jama'a kada wanda ya saka ya wasa da tauhidin shi ta hanyar shiga cikin gonan Allah kun ga rayuwa da mutuwa rashin lafiya da sauƙi da a hannun Allah ya idan Allah maɗaukin sarki ya sa ajalin wane yana nesa wallahi ko ana muzuru ana shahu kaga zakaran da Allah ya nufa da cara Allah ya tsere haka rukunin mutuwan ɗan tsako sun gama haɗuwa muzuru da shahu jama mun gano wannan da kyau ku duk wanda bai fahimci wannan ba to zai ba kan shi mamaki in Allah madaukin sarki ya sa wani zai mutu yanzu in duk duniyan nan gatan shi zai mutu in ya ce ba zai mutu ba kuma ba zai mutu ku daina kallon wani ɗan takara kuna cewa bai da lafiya wai ƙila zai mutu ƙila zai kaza rayuwan shi da mutuwan shi a hannunku yake Allah ne ya rubuta maka wannan shugaban ƙasa mai ci yanzu bai rashin lafiyan da aka sha mamaki ba bai tashi ba ku daina wannan za ku sha mamaki za ku zo ku yi sakaci ƙarshe kuma yi zo yi taki mutanen kudu mutane ne masu saiti da kan gado kuma masu bala'in kwaɗayin abun duniya da san mulki kuna ganin suna da lafiyayyu masu jini da ajika masu ƙarfi da ilimi sun tsaya takarar nan suka ƙi su zaɓe su sai su zaɓi wannan da kuke ce mashi kwata to go za ka hada kusan sun san me suke yi in ku ba ku da natsuwa su suna da natsuwa wasu ban jabe tsaya ba ba profeso ba ne ba fasto ba ne ba mataimakin shugaban ƙasa ba ne me ba zaɓe shi ba sannan kuma a meci bai tsaya ba me yasa ba zaɓe shi ba kayo dai kowa ne ne me ba zaɓe shi ba ga zaɓi wannan ya kamata ku nutsu malam ku daina barin yara suna muku shirme ai wannan mara lafiyar in ya mutu ai waye ai waye rayuwa da mutuwa hannun Allah yake mu ba shi ne chapter mu ba kuma shi mu ba shi ne ishu din mu ba an gano wannan da kyau ku in Allah ya ga dama zai iya ara mai shekaru takwas ya ya gama in shi ya zaɓa kuma har ma ya ga wasu mulkin ma a bayan shi da ku daina wannan maganin shiga gonar Allah ne an gano wannan da kyau ku dina. kawai in kuna da ra'ayin mutum ku zaɓe shi maganar lafiyan shi maganar ajalin shi maganar kaza mu ba ruwan mu da wanda ya kiyaye ka'idojin da mu muke a kai mu fito fili mu tallata shi mu ce jama'a su yi shi wanda ba mu da ra'ayin shi mu fito fili mu soke shi mu bayyana illolin shi mu ce mutane su guje shi kuma kowaye kuma da hujjoji da dalilai za mu waɗannan abubuwa ba tare da ja da baya ba jama'a kuna gane wannan da ke ku sannan magana dangane da abin da ya shafi zama mataimakin shugaban ƙasa ba mu da ishu da wannan ba don da wasu ma'abuta wasu addinai da kuma wasu malaman cikinmu suka ɗauko matsala a matsayin ishu ba ba mu da shi amma tun da sun zaba abin ya zama ishu yanzu to shi kenan za mu ci wa tattaunawa a madadinsu jama'ar annabi kuna fahimtar wannan da kyau ku ah, dangane da abin da ya shafi baiwan da mu Allah maɗaukin sarki yi mana mu al'umman musulmi hadari ne to mun gode ma Allah maɗaukin sarki da wannan baiwan da ya mana yanzu har ana jiran wai musulmi ne a ƙasan nan wai su faɗin menene makoman yadda al'amarin ƙasan nan zai kasance mun gano wannan da kyau ko mun gode ma Allah shin musulmi za ɗauka ba musulmi ba ne wai mu ne ake jiran yanzu za mu faɗi yanda ƙasar nan za da kasance Allah mun gode maka wannan baiwa ne da muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala akan kanta kuma Allah ka ƙara mana kuma duk wanda ya mana kuskure ko wallahi zai ga kuskuren shi a kowace jam'iyya yake kuma kowane ɗan takara ne shi ya sai an kiyaye ƙa’idojin cin da muka ambata a baya gurgudu ko da wai ba za mu zo kawai mu bi posta ko kawai a zo a gaya marto, ku je ku zaɓuwa ne kai a suwa to amma ƙa'idan mu da kiran mu shine kowa je yi mai ya katin zaɓe jama'a ku ya ƙure bayanan mu yau a nan za mu taƙaita su sakamakon ana sanar da ni cewa hadari ya taso kuma ga iska ga waye-waye da mutanen nesa da kokari mu takaita amma kuma za mu ci gaba tara a bayani ko zama na hudu Allah za ku ci ba abin da za mu rage kuma ba abin da za mu saurara muna da yanci ba wani wanda yake bin wani addini za mu zauna kawai ya ga mana kaza za a kaza a ah, ba wasu 'yan takara ne da suke bin addinan ku je ku zaɓe su mana mu kuma ku zuƙi zaɓen wanda suke tare da mu mana sai ne kawai minority ku zo kuna haifar mana da fitina a yankin muna kallon za mu ƙara yada da wannan abu Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum